shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara don na san akwai abun mora zamantakewa zamantakewar mu masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa inda muke tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan muhimmancin zaman lafiya da samar da ci gaban al'umma da ƙasa baki ɗaya. Sunana Zainab Babaji ni ce ke gabatar da shirin. Al'adu da mabatin jinsi na nan muna A yau shirin zamantakewa zai yi duba ne da irin fafutukar da mata ke yi wajen samarwa kansu mafita daga waɗansu abubuwan da ke tarnaƙi wa rayuwarsu don samun ci gaban tattalin arziki da walwala. Na tuna wani shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa wani lokaci ce duk kasan da ta manta tabbar mata a baya ba za ta ci gaba ba. To mata ya kamata mu gaya ma kanmu gaskiya cewa idan mu ma ba mu tashi mu kawo namu gudumawa ba, kasanmu ba za ta ci gaba ba. Mu muna duban cewa mace fa na fari kafa a kira ta mace tana da rai tana da tunani ba dabba ba Allah yi ta kuma ba daga kafin namiji ba don ya tattaka ta ba ba daga kai kuma don ta zauna kan shi ba ya yi ta ne a gefen shi inda zuciyar shi yake da koda da komai ba wai mata muna tambaya muna goya mata ba don su mata ba muna goya don su mutane ne a cikin wannan wata na maris ne majalisar ɗinkin duniya ta keɓe wa mata rana don tattaunawa kan matakai da ake ɗauka don taimakawa rayuwar mata da 'yan mata, nasarorin da aka cimma a fannoni daban-daban na rayuwar mata da sauran matsalolin da mata da 'yan mata ke fuskanta. Taken ranar matan na bana shine zuba jari a harkokin mata da 'yan mata don samun ci gaba a cikin hanzari don samar da tallafi wa mata a karkara da birane. Shugaban hukumar kula da jinsi a jihar Filato barista Olivia Dazem ta ce har yanzu akwai wasu abubuwan da ke musguna wa mata da 'yan mata. Ya zuwa yanzu waɗanne nasarori za a ce mata sun samu tun shekarun da ake gudanar da irin wayannan bukukuwa na ranar mata. Na gode sosai domin wayar da kai da aka yi tun ana ta yi akwai mutanen da sun gane cewa dole ne a ba mata da 'yan mata 'yanci. Um, zuwa makarantu you know, a ba su zarafi domin su samu abubuwan da za su yi domin ya taimaka musu uh, mun ga mata suna fita suna ba, a zaman da kuma wanda mata a ce wai ana zama ana jira sai maza suka zo na biyun shi abinda suna bi da gwamnati ne kawai ta taimake su uh, da koyaswa akan you yadda ana kawo abubuwa sabobi kudin jari da koyaswa yadda za su je su banki ne su nemo taimako banda wannan a siyasance mata sun shiga sosai da ne sai a ce a ah, kada mata ta fita ta je siyasa matan da ta fita ta je siyasa ai karuwa ce amma yanzu abubuwa sun dan canza domin ko a ina ne mutane sun sani cewa domin ka taimaka wa ginowan gari dole a ba mata zarafi ina kalubalen da mata ke fuskanta a duniya ma gaba daya kalubale da ake fuskanta na farko kin san dama damoyin mata da 'yan mata shine al'adu eh, an ci nasara akan wasu ko wasu da aka ci nasara ma kafin a ci nasara a kansu ma sun riga sun shige mu mata domin har za ki ji na mace ne ta ce mai yarinya cewa ki daina surutu a inda maza suke don abin ya shige mu ko mu ma matan da kanmu mun abin ya shige mu sosai to wannan yana nan a cikin abu ɗayan da ya kamata a ce muna magana a kai domin mata su sani cewa lokaci ya kai majalisar ɗinkin duniya mata tashi na tuna wani shugaban majalisar ɗinkin duniya ya faɗa wani lokaci ya ce duk kasan da ta manta tabbar mata a baya ba za ta ci gaba ba to mata ya kamata mu gaya mu kanmu gaskiya cewa idan mu ma ba mu tashi mu kawo namu gudumawa ba kasanmu ba za ta ci gaba ba. Ke na biyun shi ko kin samu wani matsala. ko yarinya ne ta samu wata matsala. kada mu zauna a wurin akwai gobe mu tashi za mu iya yin wani abu a ba domin idan kin gaya ma kanki cewa ba za ki iya yi ba to ba za ki iya yi ba amma kin gaya ma kanki cewa zan iya yi to za ki iya yi zaman lafiya da daɗi sai da shi zana cimma burina Wani sashe na mata da ke fuskantar cin zarafi da tsangwama shine masu bukata ta musamman wanda aka fi sani da nakasassu. Malama Zainab Mustapha shugaban mata ne na gamayyar kungiyoyin masu naƙasa a Najeriya. Ta ce rashin ba su dama su bayyana hazakar su ne ke janyo musu komo baya. Um, mata masu na kasa suna ana kyamansu kuma ba a jan su kusa a sa su a cikin abubuwan policy na government da ya kamata a bamu chance kuma in aka bamu chance za a ga mun yi abin da ya kamata kuma at the same time a lokacin ne za su ga the kind of potential da Allah ya ba kowa yana da irin basiran shi da eh, irin hazaƙan shi so in aka ba mu dama ina kiran ga mutane su fahimta mu mutane ne kaman kowa in aka ce disability does not mean kai kana da disability a zuciyanka za ki gani haka zan iya yin abubuwa da yawa da kaina um, bayan ni national woman leader ne na joint association of persons with disability already ni ma'aikaciyar gwamnati ne kuma am an auditor a gurin. Da yake kuna fuskantar waɗannan matsaloli akwai matan da suke kawo miki korafin cewa kila idan suna da aure mazajen suna dukan su ko ana musu fyaɗe kuna samun irin wayan na tsakanin wayan da ah, wato mata waɗanda suke da na ƙasa? sosai kuwa akwai matan da suna da aure mazajen su na aure na suna wayansu suna dukansu wayansu ba sa iya ci da su wayansu abubuwa akwai wanda ba su yi auren ba boyfriend din su suna iya cutar da su The even end of raping them akwai mutanen da kuma just a cikin family din su da kuma al'umma gaba daya ake musu irin wayannan abubuwan amma muna kiran ga mutane da al'umma su ba mu dama su ga irin baiwar da Allah ya mana iyaye wayanda suke da yara wayanda suke da wani impairment su ja su su nuna musu ba bambanci kamar ni iyaye na tunda abin nan da ya faru da ni tun ina karama iyaye na sun shiga damuwa amma iyaye na sai suka ba da ma preference a akan yan uwana fifiko na samu ilimi kuma yana neman gwamnati su kawo mana tallafi da taimako yanzu ya kamata gwamnati su kula da kaman makarantar mu in za a dau ma'aikata su bamu kamar like 10% saboda wannan abubuwan ne zai rage mana wannan na eh, disability din a jikinmu. sai Domin samun mafita kan matsalolin matan ne Malama Jummai Madaki da ke aiki a kungiyar Rafa da ke samar wa mata 'yanci da ba su kariya. Ta shirya wani taro inda ta gayyato maza zalla don tattaunawa kan halin da mata ke ciki a yankunansu domin samar musu da mafita. Muna duban cewa mace fa na fari kafa a kira ta mace tana da rai tana da tunani ba dabba ba Allah ya ta kuma ba daga kafin namiji ba don ya tattaka ta ba ba daga kai kuma don ta zo na kan shi ba ya yi ta ne a gefen shi inda zuciyan shi yake ba wai mata muna tambaya muna goya mata ba don su mata ba muna goya don su mutane ne shekara da shekaru ana wannan biki har yanzu ba ku ga sauyi ba ba ku ga canji ba ne yasa aka ci gaba da wannan biki muka canja mm. wannan shi muka ce ah, aka ce maza ne suke yi muka ce bari mu kai musu teburin su domin so jiya mata ke maganan mata na fari kenan muka ce maza ku yi maganan mata ba mu ce ma mata ba mu ce ku yi maganan rayuwa kawai kin ga abin da ya faru yau don su da baki suka faɗa kuma su da baki suka ce ga abin da za a yi amma me suka ce za su koma su yi abin da ake ce community law wata doka ne na, na, na, na zaman su su duba in kai wannan ga abin da za maka in kai kisan lokaci a da mun ji cewa in kai sata a anguwa za ma dan biri kuma lokacin sata bai yawa kamar yanzu ba za a ɗora ma abin da ka sata to yanzu haka za a yi suka ce in aka yi ga abin da za a yi kuma irin wannan ya fi ƙarfi domin sun san cewa za su aikata ba maganan polis a ciki ba maganan tafiyan court sannan muka sun kiran suka yi suka ce a me ma sarakuna da ƙarfinsu da wane kai ba sarake kana a kana wuce gaban gidan ba sarake baka sunkuya ba balace kuma yi kira baka zo ba balace ga doka baka bi ba ai abin da za a ba namijin da ya gaba da abin da za a bayar mace ya kamata a daga mace ta kai daidai level namiji don mu ma mu cika burin dalilin da ubangiji ya yi mu kullum idan kuka yi wannan zance akan fassara shi da cewa kuna neman daidaito ne tsakanin ku da maza har yanzu dai kun kasa fassara ma mutane ba magana ba magana ai akwai abin da ba za ki raba da namiji ba gyaran ubangiji ba za ki raba ba amma akwai abin da jinsi ai wace namiji ba zai yi shara ba wace namiji ba zai da kuwa ba amma ba wanda zai yi tambaya namiji zai aihu don wannan yin ubangiji ne to wannan abin da muke son a canja don mu yi tafiya daidai shine abin da an ce ba abin da Allah ya yi ba Malam Jonathan Dengen ya ce tuni suka ɗauki matakin shawo kan cin zarafin mata da ake yi a yankunansu. Mu yadda muka gana cin zarafin mata sai muka gan zamani ta canja sai muka ce to abin da za a yi shine a sake bin zamani yadda za a ci burin a kuma a kotelin wayana abubuwan so da muka yi shine mun zauna a traditional council mun gayyace jama'a da su associations da suke a gel mun ce to me za a yi sai aka ce to a rubuta bylaw kama wata doka yauwa wata doka kenan da za ta sare yancin mata da 'yan mata da yara to da aka zauna shine mutane suka ce to a dinga faɗa in an dike na mace ga abin da za yi ga hukunci an dinga haka har muka rubuta da aka rubuta sarakuna da sauran manyan association suka sa hannu a dokan so da aka sa hannu shi ake amfani da shi yanzu sai muka gani a traditional council din ba mata maza ne kawai don sarakuna ne da masu wangwani sai aka ce to abin da za a yi a kawo mata ciki sai aka kawo mata guda tara yanzu sun zama part na traditional council sai nan muna tafiya sai muka gan kuma ashe akwai 'yan mata da ba su aure ba su ma an bar su a baya sai muka ce to wa zai dinga giya mana abin da ke faruwa da 'yan matan da ba su aure ba shi ne aka ce to a kawo yarinya ta zo ta shiga domin ta dinga giya mana abin da 'yan mata suke so yanzu an sake introducing yarinya a cikin traditional council na gen tana zuwa meeting wani abin da ke hada zamantakewa shine aure a tsakanin al'umma ma gaba daya kwanakin baya ko kuma shekarun baya bayan na an ga yadda akan tsawala kudin dukiya na auren mata wani lokaci kuma yakan zama sanadi da su mazan nan ba sa daukaka ko kuma ba sa girmama mata wani mataki kuka dauka a wannan bangare eh wannan ma tana cikin dokan da muka yi domin mun zo mun gane yaran sai ka ga akwai abin da ake ce da shi a jutele wato za a rufe yarinya ɗaki sai a biya ce an aure ba tare da son ta ba da kuma son iyayen ba sai muka ga wannan abin tana ci gaba har a zuwa yi yara da yawa amma ba biya dukiya ba shine muka ce to shi ma sai a sa shi a cikin dokan domin a rage irin na abubuwan to abin da aka yi shine muka sa an nan yi kamar tamboyi a cikin gari me yasa yaran suna haka sai suka ce ai dukiyan ya musu yawa ba za su iya biya ba iyayensu kuma ba su da kudi ba za su iya biya ba shine muka ce to a sa shi a cikin dokan ya zama dukiyar yarinya ya zama kamar naira dubu talatin wadda ko shi saurayin ma da kanshi zai iya biya da wasu kayakin da akan biya a biron muka rage su sun zama da sauki to yanzu mun ga yara yanzu suna aure mai kyau suna biyan dukiya da son yarinyar da son iyayenta Ita ko Hajiya Rabi Mudi daga kungiyar tallafawa mata mai lakabi da Wiscott ta ce mata yanzu sun gane cewa suna da gudunmawar da za su bayar don ci gaban rayuwarsu da iyalansu. Because yanzu lokaci ya yi da kowa ya buɗe ido ya gane cewa ilimin ya mace yana da mahimmanci. Ya mace ta zama na cewa tana da sana'a ko tana da aiki yana da mahimmanci domin abubuwa da dama sun faru da aka nuna cewa mata idan abu mara kyau ya faru ko yaƙi ko na abu abu su ne suke shan wahala a basu da yara ƙanana a basu ba mazaje su ne uh, widows da sauransu to a nan sai aka gane mata ma ashe suna da gudunmawan da za su ba su al'adu da dama gaskiya sun ragu duk da ba za a rasa saura a wasu gurare ba wanda kuma ana ci gaba da faɗakarwa muna fatan cewa za a samu sauƙin wannan Yanzu kuma ga shawara kan inganta mutuncin mata. A sunana Dagen Dudu Daliop yara 'yan maza yanzu sun fita daga gurbin iyayensu inda ba sa jin magana. Kowa ya koma harkan shaye-shaye shan kwaya da sauransu. Wa'ansunsu kuma da shike sun ci sa'a sun ɗan sami 'yan kwabo-kwabo suna ganin sun gama samun komai a duniya ba su son su ji kowa. Harkan addinin ma ba sa yi. so abubuwan da sun tattaru sun lalace ga kuma yanayin yadda abubuwa suke a najeriya yau da komai ya yi wuya gonaki ba iya zuwa don eh, tsananin eh, musifan da yake daji to mata ne masu shan wahalan kuma muna bin dokan da gwamnati suka tsare na vap wannan shine dokar da take ƙasa wanda za ta hana duk wanda ya ci mutuncin mace ko mana waye shi ma za a bi shi da bala'i Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku a wannan shiri. Ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. Allah ku zo